Assalamu alaikum masu sauraro shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. a kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za a kuma iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Amina Buhari Auna. Tare da ni, Zahra Aminu Fage. a duk ranar alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya inda a yau ma sha 11 ga watan agusta na shekarar 2022 shirin namu na musamman ne za mu yi waiwayi akan muhimmancin kula da tsafta jikin 'ya'ya mata Haka yake Amina masu sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta samu tattaunawa da masaniyar kiwon lafiya inda ta ba da shawarwari akan kula da tsaftar jikin 'ya'ya mata musamman ma a lokacin al'ada. Daga bisani kuma muna tafi da shirin kwalama. Sai ku yi ta mu ku kasance tare da shirin yau da gobe. Jama'a za mu tsindama cikin shirin ne da garzayawa jihar Kaduna wajen wakilar sashen Hausa Binta Ibrahim da bako da ta gayyato mana da za ta gabatar mana. Mai sauraro barkan mu sake saduwa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. A yau muna tare ne da malama Maimuna Balarabe malamar jinya da ke asibitin koyarwa ta jami'ar jihar Kaduna wato wanda aka fi sani da Barau Duku inda za mu yi tattauna da ita akan al'amarin da ya shafi tsafta. malama muna barka da zuwa wannan zaure namu assalamu alaikum to malama muna kamar yadda na gabatar na ce za mu tattauna ne akan alamun da ya shafi tsafta tsafta idan aka ce tsafta abu ne mai girma menene ake nufi da tsafta malama maimuna amma ka ce ake miyar kiwon lafiya eh, kiwon lafiya tsafta yana nufin kamar gyara gyara zai iya zama na jiki gyara na environment na muhalli na am gyara dai abinda zai hana cututtuka da wasu abubuwa da yake ba su da kyau su shiga inda bai dace ba to shine ake nufi da tsafta a kimiyyance to menene tsaftan jiki din idan muka gangaro muka bambanta shi da sauran tsaftoci aka ce tumura a duba tsafta irin na jiki ya ake yi a san cewa eh wannan abin da ake yi ne tsaftan jiki to tsaftan jiki shi da yana nufin cire datti daga jikin mutum shi wannan datti din yana iya kawo rashin lafiya yana iya kawo cututtuka da kowane irin damuwa ga jikin mutum saboda haka tsaftan jiki yana nufin a cire datti a kare datti da kwayoyin cututtuka daga shiga jikin mutum zai iya zama na mutum mace ko namiji to sun babbanta akwai tsaftan jikin mace akwai tsaftan jikin namiji akwai datti bayyananne akwai kuma datti boyayye akwai da ido ke iya gani kamar yanzu a ce a bawali ko kuma bayan gida duk wa'annan ido na iya gani akwai kuma kwayoyin cututtuka irin na infection da jiki baya iya gani eh, da ido baya iya gani amma suna jikin mutum kuma su iya haifar da illa a jikin mutum malamai kin ce tsafta namijin na mace duka suna da bukatar cewa sun yi tsafta shi akwai bambanci tsakanin tsaftar ya mace kuma da ɗa namiji eh to gaskiya akwai bambanci tsakanin tsaftan jikin mace da namiji saboda ko a halitta ma ba ɗaya Allah ya yi su ba so a misali yanzu kin ga ita mace jikin halittanta na matantaka bai ya bambanta da namiji ita nata Allah ya yi mata shi kusa kusa ne da wurin bayan gida da wurin fitsari kusa kusa ne saboda ka cuta zai iya tashi daga nan ya shiga nan cikin sauki ba kamar namiji ba shi namiji kin ga nashi daban ne nashi ba wani kafa da na baya zai iya shiga na gaba hmm. so kin ga wannan ya bambanta sai kuma wurin kamar irin su zufa da irin su in mace ta balaga su al'ada kin ga mace ita tana al'ada shi kuma namiji baya wannan al'adan su zaki ga tsaftan da mace yayi za ta yi ya kamata kamata ya fi duk da dai shi ma namiji yana da bukatan yin tsafta amma ya kamata ya fi namiji sosai kuma mm. ita mace an ce ita take haihuwa za ta kula da kanta ko ta eh, kula da ƴaƴanta eh so in mace na da tsafta kamar namiji ya shafi ita kanta macen da namiji gaba ɗaya general ne ita mace tsaftanta ma yana farawa tun daga haihuwanta ne in kika haifa yarinya mace tun farko zaki kula da yanda zaki tsarkinta daban ne wankanta shi ma daban ne sannan kuma su in ta fara tasawa haka mm. ta kai lokacin kamar balaga za ki ga su hammata mm. da kuma in ta fara al'ada shi ma yadda za ta rika tsarki da kuma shi kan shi kayan karkashi ana ce musu ina din nan mm. yadda za ta wanke su daban yanda za ta sa in ta wanke su ya kamata ta shanya su a rana wato su fatarin da ake shawara eh fatari eh mm. da su skirt dan karami da su mm. breziya eh duk waɗannan ya kamata ta wanke su da kyau sannan an tashi ba za a shanya su a daki ba yawanci haka ake a shanya su a bayi za su bushe din amma kuma wasu kwayoyin cuta da rana zai iya kashewa in aka shanya su a inuwa mm. gaskiya ba lallai bane a samu wannan kwayoyin cuta sun mutu kuma yadda jikin mace yake yadda na muke bayani gaba da baya kusa suke in akwai sauran kwayoyin cuta zai iya haifa. haifar mata da infection yawanci za ku da jin ana cewa infection toilet infection toilet mm. infection a gaskiya ba wani abu wai a ce toilet ne yake kawo infection wato ba bayan gidan bane ke kawo shi wannan cutar a ba bayan gidan bane yanayin yanda mace take kulawa da kanta kamar yanzu misali aka zo tsarki yawanci aka tashi kawai ana cakudawa ne ruwa kawai eh a zuba gaba da baya a hado a kwaso baya a zo gaba an yi bayan gida a kwaso kwayoyin halittan bayan gida a zo a sa shi a gaba sai ga mace ta fara wannan kaikayi din da su farin ruwa mai wari so amma idan mace ta za ta yi tsarki musamman kila kalanan yara yanda za ku musu bayani ko kuma kafin masu fara tsarkin da kansu eh. sai kin fara wanke gaba tukuna to wato ita uwa ya eh. kamata mai da hankali akan haka eh a wanke gaba tukuna wurin fitsari sannan sai a koma baya shi kadai amma in kika jawo tunda kowanne da kwayan halittan shi ana ce musu normal flora su haka Allah ya yi su a wurin so idan kika je kika dauko na wurin bayan gida garin tsarki kika kawo shi gaba sai kiga ya dabura tsarin halittan da ke gaban to shine ake ga an fara samun wannan kaikayi din da wari da da farin ruwa amma ba wai kama shi ake a toilet ba shi dama wannan yanayi su wannan kwarin halittar inda suke su ba cutarwa bane amma da sun matsa sun je wani wuri bakon wuri eh. sai su cutar da wani su in kika kula kin ga shi gaban namiji mm. shi ba da wani ba kara bane eh a rufe yake ta ko mace ai kin ga a buɗe so in ta je ta kwaso kwayoyin halittar wurin bayan gida ta kawo shi gaba mm. wurin tsarki mm. to shine zai zo ya sauya yanayin na gaba din inda yake natural din shi ne sai ya kawo cuta shi ne ake kawo yake kawo kaikayi din nan da wari a ce a farin ruwa mai wari sun fito so yawanci irin wannan da ake ce ma fungal infection mm. candidiasis to mm. ta haka ake samun shi wato maganar da ya tsaftan shi ne iya mm. kulawa da mai da hankali a yin abin yadda ya kamata shi zai kawo eh. a tsira daga kananan cututtuka nan eh. kenan to ta yaya ita uwa za ta iya fayyace wa yatta yayin da za ta fara maganar misali jinin al'ada yana za ta kula da kanta kafin ta fara hmm. misali yanzu mu dauka yarinya ce karama wadda ta bata fara ba amma ana sa ran za ta fara kisa akwai wannan alkunya wanda yake sawa ake kasa ma 'ya'ya magana musamman a nan arewaci hmm. za ki ga uwa tana ji tana ta san yadda za ta yi amma tana jin nauyin ta zaune da ita ta yi mata bayani hmm. shi ko wani hanya mafi sauki da uwa za ta bi wurin fayyacewa yadda cewa ga abin da za ta taras nan gaba kuma ga yadda za ta kula da kanta idan abin ya samu Ne eh, to gaskiya dama mu mata eh, musamman mu matan Hausawa muna da wannan sai a ce kunya especially irin yar yarinya yar farici so da kawai zan yi kira ga mata shine ki ta zama kamar kawaki ke kika yi nakudan ta kika yi wahala kika haife ta so in kika bari kika ce wai ke kunya ko kuma nauyi ba za ki ja ta a jiki ki mata bayanin yadda za ta tsaftace jikinta ba ko me ya kai ya kawo kuma dai ke za ki kwana ciki saboda za ki ja yarki a jikinki da zaran kin ga daga shekara shekara bakwai ma yarinya ai ta dan fara girma da zaran kin ga yarinya ta dan fara girma ta fara wayo musamman yanzu da zamanin mu komai yaran ma suna wayo tun kafin ma su kai ga balaga to eh. ki fara janta a jiki kina nuna mata ta fara dan wanke dan pant ɗinta da kanta ki nuna mata yanda hmm. zata sa dan omo ta wanke pant ɗin hmm. ce mata ta kai rana kina mata bayanin wannan kai rana amfanin shi ta san menene yasa za ta kai rana din daga nan kuma kin ga yarinya ta fara tasawa ta kai shekara goma wasu tun tara ma suke fara al'ada zaki fara nuna mata cewa yanzu kin kai shekarun daga jini zai iya fara zuwa miki kuma wannan jinin kamar datti ne da yake fita daga mahaifar mace ga dalilin da yasa yake fita ki mata bayani idan kin ga wannan abin ya zo ga yanda zaki fara kulawa da kanki ko ba a gida bane audugan nan ki nuna mata yanda ake amfani da shi audugan mata din nan sannan in abin ya zo kar ya zama ta ce tana jin kunya ko ta tsorata ko ta tsorata ba abin tsoro bane ki nuna mata yanda ake sa shi kanshi audugan a jikin kamfan mace sannan idan an gama zai iya bata wando ba wani abu abin tsoro bane ta wanke shi ta shanya shi a rana ki gaya mata kwanakin da ake yi akan wannan al'adan da cewa kuma da mace ta balaga su gashi da suke fitowa hammacanta mm. da sauransu duk mm. alaman balaga ne yakan mm. iya sa ta ta yi wari ba shi kadai bane ba al'ada din bane kadai saboda ka wanka ya zama dole wata rana in ma zai yi a so biyu ko so uku musamman in ana al'ada din a tsarki da kyau a yi wanka a sa turare irin na hammata din nan a rika askin gashin mara da gashin hammata duk irin wa'annan in kika jawo ta ba wani abun kunya ba abun kunya ba ne. to malama bari mu koma ga maganar yin al'adar nan kamar so nawa ya kamata a ce idan mace tana amfani da auduga ne za ta canza audugan a wuni guda eh to kin san da yake shi jinin al'ada yakan bambanta hmm. tsakanin mata wasu nasu na zuwa sosai kiga ana ce musu masu heavy flow yana zuwa da karfi wasu kuma kaɗan ne akalla dai in ma dai normal flow ne ba wai yana zuwa da karfi bane akalla so uku wato matsakaici matsakaici hmm. akalla so uku ki canza auduga in so samu ne ma in kina da shi kuma da hali in kin je fitsari kowane fitsari kina zuwa kar kuma a gama fitsari an kuma a kara mai da wannan jikakken auduga ne abin nan to zai iya eh. haifar da wasu ƙurarraji zai iya haifar da wari saboda shi jirin ya sami iska ya riga ya eh, ya riga ya ya fita daga jikinki kuma kin kara wanki gabanki kuma kin mayar da shi to zai iya haifar da wari da sauransu warin jiki so akalla so uku haka ko so biyu eh to malama ya magana yin amfani da kunzugu wanda ba su da kila halin za su yi amfani da yadi haka su yanka su yi amfani da kunzugu a matsayin abin tare shi wannan al'ada Eh to bunzugun shi ma akwai yanda za a tsaftace shi ai kar ki dauki tsumma ki sa tun safe har dare a jikinki hmm. tunda dai tsumma ne zaki iya yanka in ma sun kai guda ashirin ne a rana zaki yanka su da kin je fitsari kuma shi ba lallai ma a ce in kina da tsummo karan da yawa ba lallai a ce wai dole sai kin ta wankewa ba zaki iya kunshe shi a leda ki kona saboda haka shi unzugun nan da zaki ya zama na cewa kina canza shi akai akai saboda ba kaman auduga ne, yanda shi audugan kin ga yana iska na iya shigan shi da kyau so ba lallai ya haifar miki da ƙurarraji ba shi ko wannan unzugun yawanci tsumma ne ga zufa ga wannan al'ada an ninke shi da yawa kuma an zo an sa shi so in ma zaki iya in kin kila so hudu so biyar yayyanka da yawa ki ta caccanzawa in wankewa zaki ki wanke abin ki kuma ba wankewa ba ne a yarda shi to in wankewan ne misali kila eh, yan uwanmu da suke kauye wanda mm. ki kila ba su da karfin sayan shi wannan daga eh. ya za su tsaftace shi ne eh, a wurin wankin eh to da shanyawa za a fara ɗauraye shi sannan sai ki sa omo ki wanke shi da kyau in kina da ruwan zafi ki dan sa shi a cikin ruwan zafi ki wanke shi da kyau sannan sai ki shanya shi a rana shi ma dai yana bukatan shanyawa a rana Amurka a cikin shirin yau da gobe. Za mu koma zauren tattaunawar mu domin jin ci gaban tattaunawar. To malama a cikin tsafta sutura ma tana daga cikin abin da ake kulawa da ita. Ta yaya mace za ta iya kulawa da dan kamfanta musamman 'yan matasa matan nan dan kamfai dan bireziya duk dai wani abin da ake ce mishi andawiya wato yan buje buje nan da ake sawa ta na ciki. Mm. To na farko dai ya kamata ki same su isassu ba a ce za a zauna da fan guda biyu yau a sa gobe a cire shi kenan a samu isassu kila na satin sannan in kin samu yadda na faɗi wankewa da shanyawa a rana yana da kyau in ma akwai hali ki goge kayan ki sannan ya zama kina adana shi ba barkatai kawai ki watsa shi cikin kaya yana ba shi ma'adani yana da ma'adanin shi daban sannan shi ma bireziya yawanci muna shirman a ce a sa bireziya tun daga farkon sati har karshen sati shi ɗaya ake sawa so shi ma yana haifar da wato rigan mama rigan mama eh rigan mama so kin ga yanda ake sa shi kowa dai ta san da ake sa rigan mama ga hammata ta gefe so zufan hammata da sauransu duk zai iya narkowa ya shiga wannan rigan maman ga zufa a kyarje da sauransu to sai ki ji mace na tsami tana eh, wani ba da ga shi ta eh an sa breziyan sati daya ko da ma ba sati daya ba ko da mm. kwana biyu ne kika yi da breziya yake ji wannan yanayin ya canza to sai kiga gashi an fesa turare turare kanshin shi ya fita daban ga tsamin hammata da su breziya ya fita daban da ka shiga wuri kaga ana dan kakkaucewa ana toshe hanci to kin ga wannan nan gaskiya ba abu bane mai kyau shi ma siket haka ya kamata a yi a wanke shi da omo a shanya shi a rana in an samu hali a goge shi shi ma wurin shi ya zama daban hmm. so wannan duk zai yi maganin duk irin kananan cututtukan nan da ake samu To kamar tsawon wani lokaci ake iya ɗauka kafin a yi aski na jiki don gashi ya fara fitowa ita macen da ta fara balaga? eh to kowa da yanayin yadda gashi ke fito mishi a jiki amma kamar dai yadda al'ada ya nuna ko kuma zan iya cewa a musulunce an ce kwana arba'in so amma kuma wasu zaki ga gashin na fitowa kila cikin sati biyu gashi ya fito nan da nan musamman na hammata haka ko na mara A sai kin bari a'a ya kai wata biyu wata uku ko kuma a'a sai kin gama al'ada ba in yana sa ki wari a kai a kai sai ki riga askiya ko da sati bibbiyu ne in kuma a'a bai ma fitowa sosai ko kuma ba ya sa ki tsami ba wani zufa ba wani abu zaki iya bari kwana arba'in din ki aski to bari mu kuma tun daga farkon fara bawa ita iya mace kulawa musamman bangaren tsafta mm. kin yi maganar cewa ita jaririya mace da namiji akwai bambancin yadda ake kulawa da su a maganar tsafta tun mm. daga lokacin da take jaririya har ya zuwa girma so mm. za ki iya fayyace mana abubuwan da ya kamata uwa ta sa ido akai har ga yarinyar ta kuma tana koyar da ita har ta girma din ba da maganan bayan bayan maganan al'ada din to ita jaririya dama ba abin da za ta iya makanta soke ne zaki sa mata ido a komai to abin da ya fi mahimmanci dai a mace jaririya mace shine kula da yadda zaki tsarkinta da canza mata tun da yawanci pampas ake sa musu ko irin napkin din nan so kula da yadda zaki mata tsarki yadda na kamar yadda na faɗa da farko cewa tsarkin karki yadda kin zo ma yarinya tsarki kawai kin ɗauki buta kin kwarma ruwa kina cakuɗa gaba da baya wanda yawancin mu haka nake tsarki tsakani da so ki tabbatar da cewa in zaki tsarkin kin fara wanke gaba sannan sai ki wanke baya in bayan gida ta yi in ma bata bayan gidan ba dai kika wanke gaban kika wanke bayan shi kenan sannan kuma kar ya zamana cewa a kin bar yarinya tun daga safe har dare da pampers ta yi kashi eh. shi kashin kuma ake ga ba wai bayan kaɗai yake tsayawa ba ya cika ko ina ya zo har ya shiga gaba yadda na muku bayani cewa kwayoyin halitta na bayan daban na gaba daban to na baya sun shiga na gaba sai kiga an zo an fara samun yan kurarraji din da yara ke a ce ko ila ga wuri yayi jajir sannan kuma da yawan da rage yawan sa pampers din da ake ma yara yawanci yanzu mu yan zamani yanzu na zamani eh kunzugun zamani aha yawanci yanzu mu yan gayu ne zaki ga da iyayen mu ba ruwansu haka nan za mu fi tsarin a wanke a kashin a wanke mana a bar mu mu sha iska to eh, zaki ga wannan eh wannan kurarrajin da wannan um, menene eh lada suwaye sun ragu to amma yanzu zaki ga an bar yarinya ko mun abin nan ko ba ta kashi ba eh ga zafi ga shi an yi fitsari gashi haka nan sai ki ga nan da nan wurin ya fara samun matsaloli mm. saboda haka in ma ba za iya haƙuri da fitsari da kashin yarinya ba ya zama akai akai ana canza famfas din yarinya akai mm. akai kalla so biyar ko so shida a rana da an dan duba an ga cewa ta yi kashi ko wani abu a cire a wanke a mayar mata da sabo in kuma napkin ne shi ma napkin din ya zama yadda ake ma eh, ananan kaya din nan na mata a wanke su a shanya su a rana in sun bushe in kina da hali ki goge in ba ki da hali kuma a ninke su a sa su a wuri mai tsafta to ana shafa vaseline a duwawu amma kuma akwai wani mistake da muke yi duwawun yarinya ba komai sai a ɗauki magani a rika damɓarawa a wurin to shi kanshi zai iya yin tasiri akan wannan kwayoyin halittar na gaban mace da ake ce ma normal flora da na muku bayani so zai iya ma eh tun kafin ma ta samu cutan ya zai jawo mata tunda na ce miki abu kadan ya taba wayannan kwayoyin halittar zai jawo kamar zai hargitsa su sai su fara haifar da rashin lafiya su sun ji sabon abu saboda haka ba wai lallai ki sa mata cream din nan ba ko in dai ba kurajen bane suka zo mata kawai tsarki din da canza kan akai akai ya wadatar unzugu na zamani din nan da ake sawa saboda haka ba sai kin ta shafa musu irin wayannan abubuwan ba suna da matsala akan kwayoyin halitta da a wurin ya kamata su zauna. To da karshe malama a ba mu shawara akan yadda zamu kula da jikin gaba ɗaya da kuma muhalli. Shi tsaftan jiki da tsaftan muhalli suna tafiya tare ko kin yi tsaftan muhalli kika bar jikinki biki komai ba sannan in kika yi tsaftan jiki kika bar muhalli da datti shi ma biki komai ba so suna tafiya a tare ne kamar yan uwan juna ne saboda haka a yi kokari a kula musamman mu mata da mu ne masu zaman gida inda ake yi dafa abinci da su ban daki bayi din shi kan shi da dakunan kwana ya kamata ya zama cewa ko da yaushe a tsaftace yake ana share shi ana amfani da irin irin su magungunan kashe kwayoyin cuta ana mopi ana goge wurare a goge a wanke bayi a sa musu magungunan kashe kwayoyin cuta sannan kuma ke kanki jikinki ya zama kina wanka yanda ya kamata wanka so ɗaya so biyu so uku in ya kama a rana um, aske gashin hammata aske gashin mara amfani da su turare dinnan da zai um, kashe warin jiki sannan kuma wajen gidanki ya zama cewa ciyayi ana um, cire su ana kona bola ana akwai inda za a wanke su kwata su wuce da sauransu saboda in ba haka ba akwai cututtuka da su iya samun mutane ta hanyar wannan so sannan kuma wanke hannaye yana da matukar amfani yanzu gaskiya musamman yanzu da ake fama da cutan corona ke kanki a gida da yara in an tafi makaranta an dawo yana da kyau akwai ruwa da sabulu da za a wanke hannu akwai abin da za a sa a goge hannun da shi hand sanitizer na a rika amfani da shi saboda ba a cika kulawa ba yanzu zaki ga yara sun dawo kawai an zuba musu abinci sun na hannu a ciki an je an yi taba tabe an gama wasanni an gama taba duk wani datti an zo kuma an sa hannu an ci abinci saboda haka yana da kyau sosai a rika wanke hannu kayan sawa su ma a rika wanke su yanda ya kamata. Kafin mu karkara shirin namu wakilin mu Binta Ibrahim bata yi nisa ba ta sake dawowa da bako da ta gayyato mana a filin kwalamar mu. Mai sauraro mu da sake saduwa a zauren mu na yau da gobe bangaren girke-girke na taba kalashi. Yau muna tare ne da Hajiya Habiba inda za ta gabatar mana da wani abin sha ko in ce kunnin wake soya ko Hajiya Habiba. Hajiya Habiba barka da zuwa wannan zaure namu. Barka ka dai. To ya ake gabatar da shi wannan kunu na sha na waken suya? To jama'a assalamu alaikum. Shi wannan kunun waken suya idan ana bukatan yin shi ana son uwar gida ta kasance ta samu waken suyanta. Idan ta samu waken suyanta za ta kai a barza mata. Idan aka dan barzo mata waken suyanta za ta zo sai ta nan wanke shi saboda sai an wanke dusan shi eh, wannan bawo-bawon idan aka wanke dusan shi ya fita za ta zo sai ta kai inji sai a markaɗo mata to za ta jika ne? eh to ai a wurin wankewan in kika lura ai already ruwan na daɗa jika shi tunda shi ba dole sai ka jika shi musamman ya jika na musamman ba idan ka wanke tana gama wanke a lokacin za ta iya ɗauka ta kai nikan abinta to idan ta kai nika aka niko mata za ta zo ta tace shi idan uwar gida ta tace wannan kullun waken suyanta a abu mai kyau ta samu kwano mai kyau mai tsafta don koyaushe akan so uwar gida ta kasance cikin tsafta don tsafta ko da mutum bai sha'awar cin abinka ko sha ba idan aka ce yau kana da tsafta to komi naka yana tafiya daidai to idan uwar gida ta sace wannan kullun nata sai ta zo ta ɗauke shi ta sa shi a murhu dama ta hada wutanta a murhu sai ta dauka ta dora wannan kullu nata idan ta dora shi ya ta kuso ya ta kuso za ta ga yana dan kumfa kumfa haka kumfan za ta ga ya ragu irin ya makalkale a gefen bakin tukunya to lokacin sai ta sauke shi ya sha iska idan ya sha iska sai ta ɗauki abin tatan sai ta tace wannan kullun idan ta tace wannan kullun to ainihin wannan ruwan da ta dafa tataccen shine ainihin madaran da zai mata amfani da ita da iyalinta da mai gida wannan ruwan da ta tace sai ta ɗauki abinta in tana da firij ta sa a ciki idan ya sanyi za ta zo lokacin da za ta yi amfani da shi kowa idan aka tsiyaya mishi daidai wanda zai yi amfani da shi sai ya sa siga daidai ɗanɗanon yadda bakin shi zai iya ɗauka to malama barin koma da ke baya insha mm. shin ba a sa kayan kanshi ne eh to kaman shi din idan kana da ra'ayin ka sa kayan kanshin akan sa saboda shi kayan kanshi ai ba wani abu ne wanda yake bata um, irin yawancin kaya wanda yake in kai za a ce za ka ga ya bata abu ko ya abin nan ba hmm. in tana da ra'ayi tana iya sawa amma wasu ba sa sawa a ciki yawanci masu ulcer ma ba sa sa citta a cikin shi gaskiya bayan kin ce wannan kumfan da ke tasowa daga cikin tukunya kin ce eh. shine ainihin ma abin da ake bukata a jiki a'a yawanci an fi son ka bar shi ya nuna da shi idan ya nuna da shi za ka gane zai koma bakin tukunyan gefe gefen bakin tukunyan kiga ya dan makale haka to shi kenan haka ake an fi bukatan haka akan ki yaɗe shi ki zubar da shi to sai ka bar shi ya huce kenan eh idan ka sauke ya huce shine zaka ƙara tacewa sai ka sa abinka a cikin firij eh sai ka sake tacewa saboda wannan abin ai yana zare-zare wannan kumfan mm. shine in ya mammakale haka zaki ga ya dan yi zare-zare to in kika mai da shi dama ya sha iska kika tace wannan zare-zaren zaki gan shi a cikin abin tatan tunda dama da farko an an fidda da ai to wannan abun shi kumfan to a lokacin zaki ganshi shi kuma to in kika sa abinki a cikin firij shi kenan to wasu kuma da wannan ne sukan yi amfani sai ga an soya milk ake cewa ko madaran waken suya shi kuma akan bashi ya kwana ne dan wannan madaran waken suya wanda zaki sha daban wancan kuma da yawanci mutane kamar sun fi sanin shi da soya milk shi kuma daban yadda ake yin shi shi wancan idan kika dafa hmm. zaki juye shi a cikin wani abu kirfi shi ne in ya kwanan yake koma haka man kin duniya. ina zai kwana a ƙasa ko a cikin freezer? A'a a waje zaki ajiye shi ba a sa shi a cikin freezer zaki. Ba a sa shi a na'urar sanyi. A'a ba a sa shi a na'urar sanyi sai ya kwana gari ya waye kina bude shi zaki ga ya koma kaman kindirmo oh. to idan ya koma kaman kindirmon nan shi kuma in kina son ki mai da shi wai soya milk din mm. tunda yawanci haka aka fi sani mm. da shi mm. to shine shi kuma yawanci zaki ga mutane sukan dan sai flavor haka su dan sa mishi dan abin kaishi eh sai a sa siga in aka sa siga aka hada shi to in aka duddura shi a kwantenan shi kawai sai a sa shi a fridge to kenan da kaurin sai ake shan shi shi haka ake shan shi ba kaman wannan da ake dafa shi a sha ainihin madaran waken suyan ba kaman tsalan nono eh kaman tsalan nono to akwai wani amfani da mace za ta samu na yin amfani da wani abu ila a jiki ila mara lafiya kaza idan yi amfani da shi akwai abin da zai karu ko dai kawai kowa da kowa zai iya sha eh to wannan abu ne wanda yake kowa zai iya sha tunda yake yana mana amfani a jikin kika lura kamar shi waken suya yawanci kamfanin nuka ai suna amfani da shi wurin yin madara da sauransu da kayan abincin yara to kin gani aiko yana da amfani ma mai muhimmanci a jikinmu da 'ya'yayenmu baki daya saboda haka uwar gida ya kamata ta lura da irin waɗannan sababbin abubuwa to in aka dan samu irin wa'annan aka dan sarka ba wai sai da yawa ba ko waken ki gwangwani biyu ne ko uku zaki iya yi saboda yanayin rayuwa To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kwa su musamman ma abokiyar aiki na da tattaya na gabatarwa Amina Bahara Auna da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa shirin baki ɗayansa Daniel Brown da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya. yau ta Cause I'm su bare